أعوذ بالله من شرور بسم الله الرحمن الرحيم لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء ما من حب أيوه رانا الأربعة وهما رواة محرم إجرانا تريد na talatin daidai da sha uku ga watan watan sha ɗai 2013 za mu ci gaba da ishiriniya a kai mu'ani Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a yau muna karatu na ishirin a jiya inda muka aje cewa rama ainihin kufari wadda jam'uhu ana ma'aiki ya jahi idanun kafirai taron su gaba ɗaya wace wa karfa ta idiraka hakika shi taron nasu su kafirai ya rasa riskuwa ma'ana riskuwa ma'ana ya gano al'amurra ya san inda shike kuma rashin riskuwa ga tashi in sai su ladari sa'ad da bai sanya ake haka ɗin ta faru ba ma'ana kafirai sun gice na larabcin zamani ana cewa faƙada sawabahu ma'ana dai mutum ya rikice haka ya dima wasu yana nuni ne ga ma ramaita ibi ramaita walakin Allah harama dinga inda za mu tashi yake cewa a kama ya kusa lahatta mutsalif bihi wa ya jihadu fi ƙal'il muhalli bi jistihi وهذه وشاني يموت ببثه رؤوس ملوك الأرض ظلت بأسه فلا هس من كس ولا خبر عن حبره تقاول كل منهم فعلته فتاهم فلجوا واللجاج ضلالته فراسنا على الدنيا وتلك جهالته رياستهم قد أفضلت رسالة أية البرهان والبيد والسمري أقام النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد أقام يا زمنا زما قام يا تاتي أما أقام يا همزة يا زمنا ma'ana ya zauna a nan sallar sallama muddasa lokaci tsawon jinkirinsa Ke nan lokacin da aka aiko shi tsawon jinkirinsa shekarar nan ishirin kusa uku maka goma madina ya zamna da kusur haka yana bayanar da gaskiya tun wancan lokacin kamin ah, lokacin makka lokacin madina wa ya jihar a ƙoƙarin fi ƙal'il muhali ga cire ƙarya da tafihi ga asalin ƙarya ɗin hazi wannan wanda a haka shanihi shani maki shani shi a shunatu kenan inna shani'aka huwal abtar maciyin shi ya mutu ba su yi sai kashe shi ma'ana sai iya mutu da cikin sabbin ciki wanda ya wasu inna ma ashku fi huzni ila Allah wa alamu Allah ma la ta'lam cikin surat Yusuf nan ne dan a har mut Aisha ka an ka mun shi yawo manyan-manyan mulukin sarakunan ƙasa zallar sun daga ba za su yi sabar a aiko shi da ake. Wala hissa ba wata kuriya hal ta hissu min wa min ahad aw tasma'u lahum rikiza karshen suratul maryam ta hissu din nan ba wata turiya kuriya falamma ahassa isa minhum alu imran fala hissa ba wata kuriya min kissin daga malami na nasara shine kissisi na din wala khubra ba wani ilimi in habritar ga malami na yahudawa al'ahabaru din nan masu nasara ba ilimi batattu ne Allah ya ce wala dalin ko yahudu akwai ilimi amma ba su ki da shi ina almaktubu alaihim kenan dole magdubi alaihim wa ta'utu gababin ala gababin dan sani sun taki takin din mu musulunta gare su huwal muntaka annabi sallallahu alaihi wasallam shine tatacce tsabtatacce zababbe muntaka kenan wal kullu kowane daga cikin minhum su ahran nan falatun soshiya ne tunkuta ne haɗahum ya shirye shi su fa amma falatu suka su wannan zarufa dalalatu mutane don ne suka yi haka hirasun alhali suna masu faɗayi ala duniya ga tsar duniya tilka jahalatu mutan jahilci ne ya sa shugabancin su to risalacin manzanci wata irin manzanci soyayyar wadda aka burhani burhanin hujja da farfarin takubba wasu da jajayen masu can ce da hujja ya yi wa nasu ɗaukakum burhanun yurof kad afsala ta haƙiƙa ita wannan manzanci sun lalata shugabancinsu domin daga cikin matsalar da aka samu shi dan ubayya sanadiyya munahucinsa sai a naɗa shi sarki maka sai a nufin lalasa na ta sai magana ta kwan mutu an koma wani a nufin lalasa sai kawar ya shiga da eh, addini cikin munafuci shine kulle sharri shi ne da ya nuna ba a yi sallah ta rashin a zuwa ta rashin na kulla ma kirsi irin yakin da aka dawo tsarin cin ɗari ko wani abu ɗari shida da masu ne ta kulla da suka yi ya ta kulla munaficinsa ta ga wannan tsohonsa lalata shi na shugabancinsa la wallahi kanta ga jahado sun yi musu kulla majal kowane irin musu Allahumma halaka ta tabbata gare su zahadu na sha ha'un shine na musu amma nan jihadu shine na ɗayan ƙuri da ƙoƙari jihadu sun yi ƙoƙari filla majhar kowane irin ƙoƙartawa a kan ni ma'ana sun ba da iyayen tabbal lahu malaka ta tabbata ga kashe tabbata da su kan nisa yankuri ne ake fa kashe nurin hakkin littara na shirya ce shi sofa imar sai wanda ke hauhawa a yuri jima ya rufe nurar lawai a bala Allah an yi tima nura wala kare al-mushriku a na muka ce radina mun ya tabi khairul alami na muhammadu sallallahu alaihi yanta da kanin sallallahu alaihi wasallam ka da shimna kayan shi barka wakuli, yana walƙiya abin haskawa. mun ya tabi rasulan shine alhali yana manzo kuma wanar gaba muna kwatayi fil ajari ga samun lada ta haka inda muka faɗa in tallahi gun Allah kamar da hadisin nan mara da billahi rabbi bil islam din muhammadun rasulun din walin da me zai sa al'amari ba zai zan haka ba shi mu mahallada al'ana mahallada shi ya shugabanta likai manaƙiba da darajojinsa bakar haraka hakake ce astaf asama tsanin mai ma'anar samu takwai raki ba na hari shina mai hawa ila hadratul qudusi zuwa ga fada tsarki al'aliyya madaukiya zahiban alhali shina mai tafiya can rawaina mun ruwaito a ja'iba mamakai da hugar shi da mu gashi a cikin mu'izoji da ke nuni ala tamkini ga tabbatarsa ga kusanci wannan zai taimaka wa Allah subhanahu wata'ala wanda zai ayyada za ka ala ita annabi sallallahu alaihi faɗi magana to tasma taurari kaulahu zance ne min fu'ad shi ka ka karba mana ka sun kenan ya busa ya nan man shakka wanda ya fi kwanci fihi ga maganar ma'aiki wai lafi wani ɗaya kansu ne rasulun shi manzo ne kadarar da haulahu ga gaba ɗai ya mai da ma'ana gaba ɗai ya mai da komi nashi ila mulazu ga matalicinsa ra'ayina mun ganin shi shamsan yana rana alhali yana rana wanda kuna annaba durun shafin watanni ne haula hugehinsa wa nuru shamsu hasken rana a jalahi bayyana min albadar ta hudun wata wannan duk a na cewa su annabawa su ashahudun nan wata annabi sallallahu alaihi wasallam shi an rana A tana, zo muna dinin haka addinin gaskiya asbaga ni'matin mahi cikin ni'ima shi da addini sharru eh, ta'udu alaman qad aba sharru ni'matin sharru ni'matin mahi sharrin azaba ta'udu tana koma alaman qad ba ga wanda ya yake bin addini alamma hususna lokacin da aka keɓance mu برحمة من هداه min hudahu shine shari'a rawina mun kwasu mun kwasu don akwai bambanci da koshi kwasuwa a ke kwasuwa ruwa mun kwasu na ko a ce ya ya koshi in ruwa ne ce ya koshi amma bai ta ya don saboda ba abinci na ba rawina mun kwasu wabil hikimatin da ma kaɗe na hikima ma'anan ga ma'ana hi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hissan da kuma ganin ma'ana munan da muke muna Maghrib Andalus to da na kaɗe na hikima annabi sallallahu alaihi wasallama mun kusu ga ma'anan to me zamani da shi ba hissan kuma ganin ko in harin da korama min anamilihi da ashiri yan yatsunsa guda goma su a korama gaba su nufin ga bayani ya ce shine yan yatsunsa guda goma irin yadda suke zuwa yana nuna mu'jizar ta bangaren ruwa sharif a can batun ruwa yatsunsa guda goma su ya kamanta da korama na mun ɗaukaka duk da addini tsabarin da daraja wa mansuban da matsayi shi da albarkaci a nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaukaka da muka samu albarkacin Suzna mu da shi da shi abdan bawa ne kariman mai girma kariman mai daraja kariman mai tsoron Allah mu karraba abin sawa ga Allah wannan ma'aikata na lokacin da muka turta muka yi mazhabal hatta hanya gaskiya musamman ce hanya rafa'ana mun daga al'alamu tutoci sharkan wa magaba gabas da yamma kenan da ake tashi ya ciki wazarar da mashari ga magana shi da albarkar na sallar sallama jisna mun ce yara shirki da ta jin ƙahirai ɗan harkar isra'isha ina harko da ja su khilalar biyar shi ne wa jisna mun yi sacin kira tare da binciken mai jiki shi a wannan wajen suna eh, mun wace yara shirki wajen kafirai nubri'u muna warkashe su in su musulunta au nabri au din nan ma'ano gare ta au nabri ma'ana wa nabri muna soke wasu wanda musulunta in ba dan sa soyayya yana nuna kamar shi kai ya ce da yayi ru'u muna kubutar da wasu auna bure ko kuma mu ana dai nan magana buta wanda amshi musulunci kaga an an warkashe shi kenan mai musulunci waraka ce ta zuciya sannan kuma ɓangaren mummuni za ta ji daɗi domin Allah ya ce ya ya'tuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yusurkum alaihim wa dora sudur mu mu'minin wa gai da kulubi a gani ko wannan kenan wa yashfi mu qaumin na din nan kan wajinatin da yawa kun duki na mutu da kishi har goshe da yawa kun ki da goshi kuna muka take shi muka take shi muka murje shi kuna kan wurin yaƙi ne dami da akhfafi iblin ta huna na na raqum ma qofar tayan raqum ma aw sanatu ihin hatin tawakai nan jafa yana nihin tawakai ta huna raqum ma da gihin fatin qofar tayan jafatin doki nan ba goshi ba sai a ko akwai jinasi wurin jafa na farko shi ne goshi kuma sai ta fi ibilin takunan raƙun ma'ausa na biki hoton jabacin doki na doki rana uku can mun yi haka bi jahi tabbatar da alamu Allah da aka ɗauka ko nasirin bisa ga taurarin nasiri da kafa taurarin jabha Wasu taurari na guda yana nuna da isra'i da miraji na alaihi salama a jafa na farko shi jafa na biyu ki jafa na uku shine tauraro Raka na karukan mu'amman a min kulli wajen kowace fuska anina alhali muna masu bege muna ta karkari ilal mudakari zuwa ga tsaki wanda an karkake an tahira ce din nan da ifina cikin suratu albaqara wal kabri da kuma kabari wanda a tsarkake madaukakin kabari na nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in azamu li asakhi zuwa ga muhi tabta ahlul mutanen kasa gaba dai duniya mahi wasu da tasu can rasu na al iman to muhi kusa ilman sani ga rabi talicinsa da man laisa zuwa ga wanda laisa on ba wani abu da cikin ayyukan da za ka samu da makaso shi kuma la haƙur da ma'aiki aikin banza na shi kai kamar mutum na na sallah da azumi duk aikin banza na shiga in bai son ma'aiki kuma in yana sallah na azumi da sauransu bai son su haɓe aikin banza na don duk ya gaba da abin da ya son su ga zuciyarsa dan sun ajiri sun sahabbai ma aiki ya gama su wuri guda haka ki ya ce fa mana ahabbahum rubbi ahabbahum mana man abgadahum rubbi abgadahum wa so su tana suna na so so ki su don yana kina na ki su bayan hana ya kai tun wal mar'u shi dai mutum ni kenan yana tawabi'i ne shi mutum ne kusa ana santa shi ne daga ziyarar tambayi saboda zunubin da ya jawo masa rajana mun yi tsammahan muwata tallayali zakuwar tare da shi da kusancin annabi sallama alaihi wasallam fabban nasu da rafi kai zuwa ta yi haɗi jaban kaɗa kuma zadat eh, alaihim eh, eh, ayatu tatum imanu ala rabbika da cewa kun su ayon za su ƙara musu imanin wannan majazi ne kawai to shine sannan sai su ruwa su da rafi haka majazi والخدم babban al'amari ne jalla an sabri ya wuce mu yi hakuri ai ba za mu yi hakuri rashin rashin ma'aiki ba sai dai mu yi ta tsare yadda hali kamar da zai ci yanzu da wasu wurare ana tsammanin isurin sauƙi da zuduha ko da tsananin da halil asirin an yanayi na tsananci fayyaka yi ba iko hani sa ya kusatta min a labibu da gidan masoyi lin sallallahu wa mahama lamna ha duk sa'ad da muka nemi ta hiya gidan fa azza wujuduha sai samun yabuwa ya tura sura ana za mu dawo ila an zuwa ga yabban sa na sa'idu amina kuma yabban hausa ya raka jiya na hannu mu na muna da ɗan waraka daga matsalar da muke ciki fiha yabbaina annabi sallallahu alaihi wasallama a dahari matukar zamani za mu ci gaba da annabi sallallahu alaihi domin mu samu natsuwa da warakar damuwa ta rashin zuwa madina alhamdulillahi rabbil alamin